sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar hudu sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar biyar sifili biyu sifili shida hudu hudu shida sifili tara biyar shida da bakwai da takwas su za a iya samu ma a waɗannan layuka za mu dinga yi mana duba sakonnin da kuka aiko mana a daidai wannan lokaci eh, babashi bari mu ɗan leka wasu daga cikin sakonni musamman wanda aka turo mana a mu na facebook akwai wannan sako na dauda ibrahim alyabawi wanda yake cewa salamu alaikum yake cewa baba bashi allah ya kara lafiya da kuma abin da lafiya za ta ce addu'a mm. yi maka mm. akwai kuma wannan muhammad zakari ahmad barkum wanda yake cewa salam ya ce yana jin daɗin kasancewa da mu a yaushe daga muhammad najos barkum ya ce kofar fada da ke karamar hukumar bunkure mm. a nan kanan daban najeriya yar ila akwai shi ma wannan sako da muka samu daga eh, wannan bawan allah wanda yake cewa daga yusuf musa wanda yake cewa salam ya ce babash ya ce maganar da kungiyar kwadago ta yi yanzu ba ta da wani amfani kenan a wajen talaka ya ce musamman ma wannan magana da ta yi duk iska ce kawai eh, sai dai mu ce allah ya zama gatanmu ya ce ku tashi lafiya daga yusuf hmm. musa wudil kofar yamma hmm. to ji abin da shi wannan yake faɗa hmm. to adama ita fahimta kowa ra'ayi riga ne kowa da irin tashi to akwai wannan sani mai gyada Yaranya daga karamar hukumar minjibre ke cewa ba ba shi ce mm. barka da wannan lokaci. Ya ce idan kasashe masu tasowa suka daina ɗauko bashi daga manyan kasashe mm. ya ce meye makomarsu ya ce shin za su shiga mashashara ta tattalin arziki daga baya su samu karfi na tattalin arziki sako daga sani mai gida gyaran ya mutanen kasashe suka ce sun daina cin bashi daga irin waɗannan wurare na bada da mini ah to ai dama inda duk ka zama mai cin bashi ka ma da karbar bashi ka zama bawan wanda yake baka bashi daga lokacin da ka sabule kanka daga karɓar bashin baka samu yancin kanka ba ai ko daga nan maka dai wanda ya tambayan nan ya kalli amsar da aka bashi mm. to akwai wannan Abdulmajid Lawal Aisami wanda yake cewa fatan alkhairi gare ku yace yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wa yo Allah gaskiya talakan Najeriya yana cikin matsananci na wani irin hali a Najeriya ya ce ya kamata shugabanni kenan wato su tausayawa a talakan najeriya ce domin wallahi kaf nahiyar afirka babu mutum mai haƙuri irin talakan najeriya ya ce musamman ma malaman makaranta ya ce ya kamata gwamnati don girman allah ta tausayawa al'ummar ƙasa ya ce allah ya samu dace ya ce gaskiya baba bash ba sa goyon bayan kafa 'yan sanda na jihohi saboda wallahi 'yan siyasar mu ne za su dinga amfani da su to magana biyu faɗa hmm. akwai wancan magana akan eh. matsala ta tattalin arziki da kuma hmm. wannan matsala kuma eh, kamar yadda ya faɗa mai haƙuri ɗan najeriya mai hmm. kishi ɗan hmm. najeriya jiya na ga wani abu daren jiya da aka ce a ƙasar cote d'ivoire ita ce ta samu nasarar wannan kofin gasar ƙasashen afirka da ake kira african cup of nations dab da za a saka wannan kwallon ta maula din da za a fara da misalin karfe tara titunan kano ce da suka daɗe kam ai jiya wasu rahotanni sun ce wai rigar nan ta jesin Najeriya eh, sai da aka neme ta a eh, Kano aka rasa eh, an neme ta a Kano a rasa kuma duk ba wani abu ne ba duk da irin wannan yanayin da ake ciki akwai waɗanda dama suke addu'ar hakan ta kasance amma mafi yawan wanda suke wa Najeriya fatan ta samu wannan kofi din sun sun suka fi gaskiya ne su ne kusan kaso ga kuma condition din da dan Najeriya wato dan Najeriya wani wata kila bai ci abincin daren ranar ba ai mutanen mu suna da kishi ajiya din ni da bana kallon ta maula mm. ba abin da ya shafe ni da ita mm. amma jiyan da na tambayi yaro na na ce waye ci eh. ni kaina da kira bana amsa sai na ji ba daɗi mm. ai nation hood din kenan kasar kenan gaskiya ne to wannan yakan mutum biyar suka mutu a wancan wasan ba. to shugabanni su duba irin yadda al'ummar kasa suke da kishin kasa su suke kaunar kasar eh kwarai da gaske wani rugo daga Bretton Woods International Monetary Fund IMF asusun duniya ya ce wai ka cire wa dan Najeriya tallafin da kake bada akan wutar lantarki ya dinga tsara maka abin da zaka wa al'ummarka bayan al'ummarka suna da kishin kasa ana tura su baki rami eh amma kuma wai su waɗannan hukumomin bada lamuni na duniya ai dama tsarin yadda aka kafa su tun shekara ta 1945 zan sake nanatawa a doron tsarin yadda ake kasa dankali aka kafa su ya yake kashin dankali babba kan karami ciwon kan Allah sa mu dace mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am barka ka da muke tare din Muhammad tare da Batan Bar da fatan wani sun ga shida na'am alhamdulillah to alhamdulillah kuna tare da Khalid Musa dan Hassan mai gondo karama kuma kura a gidan Allah na'am muna tare da kai to a Batan Bar ni tambaya ta guda biyu ke musamman game da matsayin da yan Najeriya suke suke a suna hali kuma a game da shugabanni hmm. tambaya ta farko ita ce ma ba su shugabannin Najeriya tun suna sanin cewa halin da ɗan Najeriya yake ciki musamman na wannan matsin rayuwa. Domin a cikin wannan kafar labaran nan naku akwai wata kafar ta yaɗa labaran cewa akwai wata mata da aka samu saboda tsananin rashin abinci. Tana zuwa tana ɗebo bawan kankana tana dafa tana sa jiri tana ba suna ci su yi mm. bacci. Da shin ƙasar wani nan. dan Allah da annabi shugaban namu sun san halin da kan da ciki na farko kenan. Da mm. na tambaya ta biyu ta ce game da anishin ainihin wannan bashin daga Najeriya take cewa. shin wajibi ne sai ta ce wannan bashin za ta iya rayuwa ko ku a'a za ta iya rayuwa irin ta shugabanni na da masu dogaro da abin da kasar take ciki wani shine tambaya ta tashi yansa. ta amsa ka ta daga ta biyu za mu fara mm. shi me yake kawo cin bashin nan mm. na farko idan aka yi kasafi a ƙasa na ƙiyasin kuɗin da ake tunanin ƙasa za ta kashe a a shekarar kuɗi idan aka yi kasafin kuɗin da an sha tafi ƙarfin yadda ciki zai ɗauka mm-hmm. to daga nan ne ake tunanin ya za a yi a ciki gibin da ake tunani za a samu na hmm. kasafin kuɗin wanda ake kira budget deficit wannan gibi da aka samu wannan gibin da aka samu kamar wannan shekara ana maganar kasafin kuɗi kusan tiriliyan 28 eh kuma nawa ne gibin ana maganar kusan ya kai kusan tiriliyan goma sha eh. kusan takwas a cikin wannan kudade. To kuma ka ce zaka je asusun duniya ko Paris Club ko London Club ka aro wannan kudade. shine masana tattalin arzikin kasa suke cewa to wai da dabarar rashin dabara ta fannin gwamnatoci me zai hana a yi abin da ake kira realistic budget daidai ruwa daidai gari daidai tsaki me yi abin da muke tunanin zai samu dama kasafin kuɗin nan fa ba wai in ka ji an ce trillion kaza kaza kaza wani abin da zai ɗauka kuɗin suna nan a cikin manya-manyan wuraren ajiya na babban bankin mm, Najeriya mm, mm. ba kuɗin bane ba expectation ne tsammani hasashe ne hanyoyin da gwamnati take samun kudi su ake kalla ake ganin a shekarar da za ta kama ga irin kuɗin da gwamnati zai zo mata bai tilmalinta da haka fa ake yin kasafin kuɗin saboda haka kudi ne na tsammani tsammani ne kawai kuma babu tabbas idan man da muke fitarwa a duniya muke sayarwa ne akwai lokacin da kasuwar mai a duniya take dagulewa a samu abin da ake kira an samu dan jan gabo abin da ake kira oil glut kaga shi kenan kuɗin da ake tsammani za a hako da man da farashin man ya iya yin ƙasa fluctuating yake mm. ya ƙasa ya sake yin sama mm. kaga baka da tabbas mm. wata irin ibtila'i da yake shafar duniya irin su mahaukaciyar guguwar nan irin su ambaliyar ruwa tsunami ne duk irin waɗannan abubuwan da suke shafar duniya da rikice-rikice da ake na yaƙi da ƙasashe manya shi ma yana shafar tsammanin da kowace gwamnati take na irin kuɗaɗen da za su shigo mata to kaga wannan babu tabbas amma in aka yi budget aka yi kasafin kuɗi daidai ruwa daidai tsaki ba za mu tara kan mu gajiya sabanin mu yi abin da ya fi karfin yadda cikin mu zai iya dauka ba hmm. tambayar shi ta farko kuma kamala a nan gurin shine ko su shugabannin da kansu suna faɗa wa duniya shi kan shugaban kasa ya faɗa ya ce hmm. ya san halin da al'umma suke ciki ba so ɗaya ba ba so eh, biyu da gaske hmm. amsar ka ta farko suna da masanya. Hmm. mu ba eh, shi irin lokuta da aka samu matsala kamar misali kamar in kana bibiyar tarihi ko lokacin irin su sani abacha lokacin da aka dinga gwagwarmaya da su akan wasu abubuwa da suke tasowa eh, zaka iya cewa a lokacin kasashen duniya ma daina mu'amala suka yi da najeriya ake magana cewa ku yi amfani da abubuwan da kuke da su a ire-iren waɗannan lokuta ana kokawa cewa an sha wahala amma ai ba a ga irin abin da ake ciki a irin wannan lokaci ba eh, ai shi yasa nake ce maka tun da aka halici najeriya da duk irin abubuwan da tarihi ya zo yanayi mai kama da wannan wanda ya shekara ɗari ko sama da haka ba zai iya ce ma ya taɓa gani ba Allah kyauta wannan yake cewa salam daga dandalin mu na WhatsApp kenan yake cewa salam yace ba bash da ta rasul yau kamaluddin ne to akan kujerar eh, eh aran ta rasul eh, eh. yace wannan wannan na rasul <laughs> eh yace wannan yana jin dadin shi wannan shiri kenan yace wai yana jin dadi saboda yana karuwa kusan a yaushe idan ya saurara sako daga dan ladi mai shayi fagwalawa daga bakin kotu yace a tashi lafiya mun gode dan ladi mai shayi mita 93.1 assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na barka ka dai da muke tare tana tare da nura haske da ke garin kadani a karamar hukumar bagwai na to kai tsaye mu je ga tambaya masha Allah barka da kura aiki na kuna tare da kai to wannan gaisuwa ya faɗa kuma an ji sunan sunanka mita 93.1 assalamu alaikum na barka ka dai da muke tare muna tare da kai wa alaikum salam yawa kamal din da babu bashi ina miƙo gaisuwa ta gare ku to muna amsawa mun gode kwarai da gaske yawa kuna magana da basiru to mun gode kwarai da gaske muna godiya sosai mita da assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi Da muke tare? Barka da wannan lokaci wa wasu da Kamaluddin. Na barka ka dai. Ni wannan dina akan Najeriya wai me yasa shugabanninmu dan Allah ba za su je su wannan bashin ba. Hmm. saboda ko da yaushe ana fashin baki a kai matsala ce a tattare da najeriya ko kuma don su suna gyara um, wannan dinsu ne to muna godiya sosai sosai to ga wani eh, sani ayuba daga dandalinmu na facebook yake cewa mm. salam ya ce mm. babash in dai wata rana aka nemi gudunmawarka a matakin jiha ko kuma ƙasa ya ce don allah karkaki ya ce yana ganin cewa za ka ba da gudunmawa wajen fidda mu daga cikin halin da muke ciki sako daga sani ɗanbari <laughs> sani ai gudunmawa da kake magana mm. ai ko yanzu mun ba da gudunma saboda in ka duba wannan shiri yakan ɗauko gundarin yadda duniya take gudana manya-manyan kasashen nan na duniya da irin kucin gwilar da suke wa shugabanni da tsohon kasa da suke wa rayuwar ƙasashe da yawa a cikin shirin nan mun yi shafa sau shirin masaki illa mu abin da muke fata ire-iren irin wannan gudunmawar da muke bada domin neman tsere da kai hukumomi su rika ɗauka su gwada akwai abubuwan da muke faɗa wanda duk yadda ka kai da mm, tsayinka a madafin iko sanin ka bai tsalla ya kai wannan wurin ba kuma aka ɗauko gundarin abun da yake abu ne wanda yake a rubuce abu ne wanda aka karanta shi aka karance abu ne wanda aka yi shi a nazarci aka fito kuma aka ba da satar amsa a bagas to me ya rage wasu waɗanda abin ya shafe su shine su ji su yi aiki da wannan abu na tabbata irin yadda muke ta fito da irin waɗannan matsalolin da muke ɗora su akan doron masana da suka yi ittifaki waɗanda suke gaya mana yadda halayen waɗannan ƙasashe suke 'yan ƙasan ne mm. yanzu marshall goldman nan da muke yawan kafa hujja da shi ta fuskar tattalin arzikin ƙasa ba amerika ne mm. amma kuma bisiyar da sun ci amanar ilimin su ba su yi abin da ba shi ba su fito su faɗi gaskiya su ce ga yanayin yadda kasashen nan suke inda wata magana ce wadda yake kaga inda za su kalli kansu da kansu da sai su ɓoye mana ilimin mm. da ya kamata mu sani amma suka fito da shi shekara karara yanzu kamar professor roger, roger hilsman wanda ya littafin nan timo shi mm. wanda ya faɗi duk irin wata makarkashiya da america take da shi akan duniya don biyan bukatar kanta a siyasar duniya mm. littafi ne wanda ya buga shi tun shekarun 1960 kuma ya kamata a ce shugabanni suna karanta irin eh, ana karanta ma'aikata kwarai da gaske a ce ana karantawa mm. a samu manazarta da suke kewaye da waɗanda suke bullo da manufofi na foreign policy na ƙasa saboda in ba guidance shugabannin kadai in ka basu ba kowa bane yake da ilimin wannan bangarorin da zai iya gano makarkashin irin wannan mutane kawai in suka yi maka a rubuta sai ka fada ciki ka kasa fita to wannan cewa yake daga sa'idu s ahmad yake cewa salam yace baba shi yace yana maka fatan alkhairi yace tabbas baba shi yan najeriya wato suna kishin kasar su yace domin shi kanshi bai san cewa yana kishin najeriya ba ah, sai da je kenan a gidan kallo bayan da aka ci najeriya <laughs> ya ce da ya ɗauki wani lokaci a gidan kallon da rayuwar shi ta samu matsala ya ce domin ji ya yi zuciyarsa tana bugun uku uku a lokacin da aka yi buga kwallon kafan na kusa da na karshe me ya faru ku masu bibiyar kwallon ana magana cewa kusan mutane biyar fa suka rasa rayukansu a wani dalili bugun zuciya ai har likitoci na zuciya sai da suka fito suka cewa duk wanda ya san cewa yana da wani abu mai alaka da zuciya kar ma ya kalli kwallon eh bale ran sai ya ballantana ran sai ya baci to kaga bal ma kenan san shi yasa ma a nan arewa rediyo sai mu dinga karanta maka ita a rediyo watakila hankalinka ba zai dauku kamar kana eh, kallo ba kana gani kwarai da gaske kwarai kwa bari mu dan ɗauki koda sakonni biyu ne daga dandalin mu na whatsapp kenan sai mi sallama akwai wannan sako da ke cewa salam yace kai tsaye ke kallon mu daga can unguwar kofar kudu dan batta yace Allah ya karawa baba bashi lafiya yace da nisan kwana a ci gaba da kawo mana fashin baki yace ce tambaya ga baba bash wai shin wannan matsi da talaka yake ciki akwai yiwuwar nan gaba talaka ya samu saukin rayuwa duba da duk abin da wato duk abin da ya gaba a najeriya baya dawowa baya eh, ya ce to sakon dai daga abubakar wokai dan bata wokai sauki na allah mahalicci ne wanda shi yake da hikima da bata da iyaka mm. yau in ya so da ni da kai sai dai muka saukin ya tabbata babu abun da yake gagarar Allah mm. idan muka koma ga Allah dan mm. adam baya yanke kauna ga rayuwar duniya da baka san zaka samu kanka a ciki din ba mm. amma matsayin najeriya wai ta koma irin yadda take a da da da can can daure mm. abu ne mai wahalar gaske amma sauki da ka faɗa zai iya zuwa watakila za a iya samun na da da da nan kurkusa kenan eh. amma na daure ne ba za a iya samu ba na daure ne ba za ka iya samu ka san ɗaya daga cikin abubuwan da 'yan najeriya idan shugabannin nan suka fito suna cewa mun san halin da kuke ciki za mu samar da tsare-tsare wanda za su tallafa <laughs> muku za ka iya tunawa a watan disamba aka ce ai ba da dadewa ba iskar gas za ta sauka mm. za a yi rugu-rugu da kuɗin iskar gas mm. mutane da dama sun ɗauka cewa eh, eh, daga ranar juma'a ranar litinin kawai za a waye gari a jihar ce ai hmm. eh, kudin iskar gas ya sauka ga da muka yi lissafi hmm. kusan 12 kg abin da ake sai da shi ya kai kusan dubu goma sha shida da kusan ɗari takwas. ya kwarai da gaske yanzu na gas na dafa na girki yanzu nawa ne keji ɗaya kenan da kuka yi lissafi keji dubu ɗaya da naira ɗari hudu a wasu guraren Eh, a gidan mai a wasu guraren irin wanda ake yan kasuwa ake sayarwa na yan kasuwa ok to ka gani to ka kaga yanzu idan ka riga ka duba abubuwa ne wadanda kuma tun a watan disamba aka ce wa talakan najeriya ya kwantar da hankalin shi gwamnati ta fitar da wasu tsare-tsare eh. har ma fitowa akai akai a labarai aka ce kudaden da ake karba na haraji wajen shigo da iskar gas din nan gwamnati ta rage wa masu shigo da shi wani abu eh kwarai da gaske eh kwarai da gaske amma sai kaga abun bai nuna ya yi aiki akan yadda aka tsara shi ba aka ce sai ka riksa eh. link din matsala a ina a ina take aka ce nnpc ta je ta ciyo bashin kuɗaɗe domin ta saka a tattalin arzikin ƙasar nan domin a rage eh, tsadar da dala take yi a ƙasar nan eh. hasali daga wannan lokacin ma kullum sai kara tsada to ai shine kuma ka rasa ina waɗannan makudan kuɗaɗe da eh, aka ce an ciyo ba shi eh, su shine ni ka san ita Najeriya ta zama abin da ake kira abracadabra but eh. the more you see the less you understand duk lokacin kake ƙara buɗe idan sannan kuma lokacin kake ƙara rudewa eh lokacin kake ƙara rudewa Allah sauke amin to ba shi lokacin ya riga ya daga mana akwai na akwai kalifan hajiya hajara sa'idi bala da ya turo mana sako mun hmm. gani mun gode akwai tasiu yan kamfar farsiki da layin dan kiyakiya a rijiyar lemo shi ma mun ga sakonsa mun gode akwai tijjani alasan da yake kofar wambai shi ma mun ga sakonsa akwai ibrahim aliyu almustapha da yake unguwar kundila shi ma mun ga sakon shi akwai sadisu mai fata mai kwata shi ma mun ga sakon shi muna godiya kwarai da gaske mutane da yawa waɗanda suke aiko mana da sako da fatan alheri irin su alkali na koki mm. wanda yake kotun yan kwarai da gaske muna godiya kwarai da gaske shi ma kodaushe ne mana fatan alheri wato alkali salisu ibrahim koki mm. shi ma yana bibiyar wannan shiri akwai kuma 'yan majalisar munduba akwai kuma kamfanin mc plastic mm. su ma kafitanin ma'aikatan kamfanin a daidai wannan lokaci wato su ma suna sauraron mu muna godiya kwarai da gaske sannan kuma akwai mutane da yawa wanda ba za mu iya bayyana sunansu ba kamalu akwai babban yayan mu alhaji ibrahim galadi mafagi akwai alkali mai rita alhaji ibrahim umar manya-manyan masoya iyayen wannan shiri akwai sammani uba fage wanda shi ma mun ga sakonsa akwai hajiya baraka matan marigayi alkali abdurrahman fage ita ma mun ga sakonta akwai hajiya atine babar aka ita kuma ita ma muna ganin sakwata kwarai da gaske muna so kuma mu amfani da wannan dama mu kara jajintawa yayan mu alhaji umarin alhaji ado ashana wanda ya samu ibtila'in karya hmm. ubangiji allah ya tashi kafaɗarsa allah ya sa kafara ci hmm. allah ya bashi lafiya hmm. sannan kuma akwai masu kujerar dindindin da kodiyoshi suke da kujera ta musamman amma ba ta united nations ba shi. <laughs> Eh. ba kujerar naki wace ke na ida akwai hajiya jamila ashana <laughs> hmm. akwai kuma amina yan kaba akwai sana akwai kuma wani kanina mai kuɗi dan trader da ke unguwar yan kaba da mai ɗakin sa ko masu ɗakunansa akwai sa'adatu akwai saudi hmm. muna godiya kwarai da gaske kamalu da wannan kuma za mu sallama sai Allah ya samu sadu a cikin shirinmu na mutattauna a gobe a daidai wannan lokaci da za mu zo da mutane sababbin tsaraba tsaraba da kullum ake sanya idanu a jimu nan majalisar mun daba ma a nan fage na tabbata daidai wannan lokaci su malam iliya suke kashe rediyonsa lokacin da muka gama shirin mu tattauna muna godiya ga baki ɗaya ga 'yan majalisar mun a nan gidan mai unguwa mai jama'a muna godiya